girgiza kai sofi ta yi kamar lokacin aka mare ta ta rike hukuncinta mari ni sofi aka mara a kanki taku ta fara yi tana kusantar yaka ka wacce ko a ba a faɗa mata ba ta fahimci manufar sofi kuma tuni ta fara neman hanyar tsira labbanta na rawa ta fara ja baya tana cewa sofi anti sofi dan allah ki yi hakuri, walla wata wabtar da sofi ta kawo mata yasa ta daka tsalle ta tsallaka kan gadonta ta tsaya zan kashe ki ya kaka na ga abin da zai faru ba dai kin gwada mini na ci ba kin nuna a dole miji na naki ne ko to sai na kashe ki kamar yadda na sha alwashi daga can kuka falmata ta sa ta yunkura da kyar ta miƙe jikinta na rawa ta miƙawa hajja wayar da duk abin da sofi take cewa a kunnuwansu murya tana rawa ta ce hajja hajja kin ji wai sofi za ta kashe min ya kaka wallahi kuma za ta iya don allah ki ba ta haƙuri hajja karbar waya hajja ta yi ta shiga cewa alo alo alo babba babba uwar mama ba wa mahaukaciyar kishiyar taki wayar don kudurin don kundungurin ubanta yau ji min tsinanniya kishi hauka ne jin shiru ya sa falmata ta sake rikicewa da muryar da take gab da fara kuka ta shi ya kaka ya kaka don Allah ki magana ya kaka ki gudu don Allah kar ta kashe ki ke ja can yar kishiyar zata guduwa ke ja can ar kishe za ta yi guduwa zancen banza ma kenan mugun nufi ai baya kashe dan barewa babba uwar mama zage ki taushe bakin akuyar wofi ki daga ta sama ki doka ta da ƙasa kika yadda kika gudu ni da ke ni na ce ki zaki kwanji yar na ki kwaci 'yancinki. ta isa ne ma ta kashe ki naushe ta a ƙahon zuci na ce Hajiya ta furta hakan har tana kaiwa iska duka tana cije baki cike da jin wani irin takaici na rufe ta. Daga can ko kuwa tukuru ta sarke daga can kokawa ta kuru ta sarke tsakankanin ya kaka da sofi da take neman shaƙi ya kaka amma ta kasa samun galaba abun mamaki wani irin ƙarfi ta tarar ya kakan na da shi da ko kusa bata yi zaton sa ba don haka bata ankara ba ta tunkuɗa ta tunkuɗa ta baya ba ta yi auni ba ta yi baya baya ba shiri tabbas ta zauna da manyan mazaunanta akan wata kwalbar turare da ta faɗo sanadin kokowar da suke yi nan ta take kwalbar ta ce pus ta fashe a take ta soki duwawunta lokaci ɗaya wani irin raɗaɗi ya ratsa mata kwakwalwa da ya sa ta saki ihu kafin ta dawo hayyacinta ya kaka da daman matsera take nema ta tsallake ta da gudu ta fice daga ɗakin bata tsaya ba ta buɗe kofar falon ta fita daga ita sai kayan jikinta kafarta ko takalmi babu sai fa wayarta da take rike kam a hannunta Sofi wace bata saurari azabar da mazaunanta ke mata ba, ta fito gabaki gaba gadi tana ganin kofar fala a buɗe ta fahimci kaka, ta fice a gidan abin da dama take so kenan. Da haka ta tura kofar falon da karfi ba tare da ta kulle ba, ta juya ta hau sama saboda raɗaɗin da take ji, a mazaunantan tana son ta duba irin raunin da ta ji. Ya kaka wacce take tsaye daga harabar gidan ta hango rufo kofar da su fitai don haka Sofiya ta yi. don haka a galabaice ta samu waje daga gefe ta zauna baki ɗaya bugun zuciyarta ba daidai yake ba sofi ta kulle mata kofa ta barta a waje da tazarar tsakaninta da titi bai wani cika nisa ba sauran mutanen da suke makwabtaka duk za su iya ganinta haka babu mayafin kirki wannan wani irin rayuwa ce take yi kiran wayarta da aka yi yasa ta duba fuskar wayar sunan hajja ta gani don haka ta ɗauka tana ɗagawa daga can falmata da ta kasa zaune ta kasa tsaye ta ce ya kakake ce ba ta miki kome ba ko falmata ni ce eh na samu na gudu ki kika gudu gudu fa kika ce hajja take tambayar ta daga can kafin ya kaka ta ce wani abu hajja ta karba wayar daga hannun falmata tana ci gaba da cewa ke wace irin solobiyo ce kishiyar ce ke bin ki kina rugawa da gudu don rangwanta da mutuwar zuciya kenan komi ba kya tsayawa ki nuna mata bambancin kwarin jikin tsohuwa da na yarinya wai ko ba wannan fantekar matar ta babban likita ba bai je mammiyar fuskan nan ba ce yanzu ita kike wa gudu ita kike tsayawa tana tana cashe miki haka ba ki rama ba to wallahi ki rako mata yarna a lallai fa kina kina ina yanzu a sanye ya kaka tace ina waje haraba gidan hajja ta koro wallahi ta koro wallahi tsoro nake ta ɗauka ta soka mini don haka ta ce mini wai wallahi za ta kashe ni kuma ni wallahi ba na son tashin hankali hajja ni fa ko musu na fatar baki ciwon kai yake saka ni bare dan bai hajja hajja a a ai fa lalle abin nayi ne wai ain biya wa bazawara hajji na gani na kuma shaida hakan waliya to kina ji na ko ba dai ita ta ce yar iska ba ta ita ba yar iska ba ce za ta hana ki rawar gaban hantsi ke da gidan mijinki da ke kuma ta same ki solobiyo kike biye mata hajja yi min shiru yar nan barni da ita barni da ita ke dai bin umarni ne naki in ce dai can layi ta koro ki ko eh hajja da mutane a wajen ko kuwa eh da mutane dai kaɗan a yaya kika fito titin ya kaka ta ɗan yi jim ita fa ba ita bata cika son biyewa su ba dan hajja ba muryar hajjan da ta katse ta ne ta ji tana saki cewa nace da kayan arziki a jikinki ko kuwa dan dress ne a jikin naki hajja da kaya a jikina to ya ga su eh hajja nace ki yage ki yage kayan ki musu mummunan yago haba hajja ya kuma zaki ce ta yaga kayanta a waje fa take falmata ta furta hakan tana zaro ido da mamaki kar ki katse ni ki mini shiru babbar uwar mama kina ji na ina jin ki hajja ki saurare ni da kyau yanci nake son taya miki ki kwato shi maganin biri karan maguzawa don haka duk abin da nace miki ki ki yi kawai ina mai tabbatar miki daga yau ba ta sake cakumar ki da dambe bare har ta kora ki a layi in ce kina da layin wayar shi Hamza ina da shi hajja yau yau yau katse kiran ka tsaye kiran nan ki kira shi ki tabbatar kina gunjin kuka za ki kira shi ki ce ya taho yanzu ga matarsa za ta kashe ki kina faɗin hakan idan kin tabbatar ya ji sai ki kashe wayar daga nan ki sake kira na Dr. Hamza ya gama round kenan misalin sha biyu saura ya ga kiran ya kaka fuskar sa cike da annuri ya daga kiran yana jin yar guntuwar gajiyar na barin jikinsa sai dai mi muryarta da ya ji cikin kuka ya sa zuciyarsa yin tsalle hankalinsa a tashe yake tambaya ta me ya faru tana kuka ta fara masa bayani bai gama saurara ba ma ta katse wayar hankali tashe ya fara kokarin barin asibitin ya kaka tana sauke wayarta ta kira hajja da daman tsumayarta take yi don haka nan take ta daga na ta daga na kira shi hajja ta ce a sanyaye yauwa ta ta yauwa ta farka rigarta ta farka rigar taki ta waje-waje wuyan sannan ta ƙasa ma ki yi wa zanin naki ko skirt mummunan yagu ta wajajen cinyar ki kina ji na hajja da mai zan yaga ba zai ji daɗi ba idan ya gani haka jiki a buɗe a waje kin ci gidanku ana son kwatan miki yanci kina gardama cewa nake yi nan matarsa ta koroki yi maza ki yage kayan nan don a kori gaba ba yadda ya kaka ta iya haka ta ɗan yi wa kayan jikinta rauni da kyar saboda ƙarfinsu hajja tana iya jin ƙarar ɓarkewar kayan ta ce yau wato sai abu na gaba da kin daidaici ya kusa zuwa ki cizge ɗan kwalin kan kikiyar kiyasar kuka kuwa kar ki kakkauta har sai kin ga ta hawayen ita ma ba don komai nasa ba dan komai nasa na saki yan haka ba sai dan a kori gaba kin fahimta ko na ji hajja madalla ba a rufa mintuna goma ba sai ga dr hamza a guje da motarsa da ya kaka tana hango shi ta fara kukan da daman yana cin ranta kan irin tozarcin da sofi ke mata Kafafunsa kamar ba za su iya ɗaukarsa ba, ya fito a motar idanunsa da suke bayyana tashin hankali a kanta yana bin duk sassan jikinta da kallo. Yana ƙarasuwa ya kaka ta faɗa jikinsa shi ma ya rike ta gam da wani irin yanayi a muryar sai ce, ya miki haka?" Tana shekar kuka ta ce Sophie. hannunta kawai ya kama suka nufi kofar gida gidan yana murdawa ta ji ta a buɗe tsohuwace ce take baje akan kujera tana zuƙar shisha daga ita sai yar doguwar rigar shan iska gefen ta sam ne a kwance daga ƙasa ta ta sa masa abincinsa a gaba yana ci irin ita boss lady din nan lokacin da ta ɗago kanta ta yi zaton ya kakace sai kawai ta yi ido hudu da dr hamza da yake tsaye yana mata wani irin kallo na tsana daga bayansa kuwa ya kakace take rakuɓe ganin irin mummunan kallon da dr hamza yake yi mata bai kada gwiwar sofu ba da zai sa har ta gaza yin wani yunkurin kare kanta ba don kuwa surup ta miƙe bayan ɗan takaitaccen tunanin da ya gifta mata da bata yi ƙasa a gwiwa ba ta fara ƙoƙarin tattaro nata makaman yakin ai ba za ta bari ya kaka ta ci ta da yaƙi ba haka nan take ta ayyana hakan a zuciyarta dokta kaga wata irin tsawa dokta hamza ya yi da ba ita sofi kaɗai ba hatta sam sai da ya yi zillo yana ɗan kuka ya koma bayan kujera ya laɓe ki ce mini komai sofi ba na buƙatar cin ƙaryarki ta banza abinda nake so kawai shine ɗan jim yana kallon ta yadda ta wani irin sakare cikin rashin madafa matsanancin tashin hankali gami da wani lisashen yanayi shimfiɗe akan fuskarta inda take bata bata motsa ba ba domin tazarar da ke tsakaninsu na da ɗan yawa da ba da ba da babu abin da zai hana ya iya jin sautin bugun zuciyarta ki tafi gida sofi ya ce da wata irin kakkauran murya yana ɗauke sa daga kanta ya zagayo da ya kakan daga bayansa yana sake bin jikinta da kallo kamar dai yana yi wa sofi nuni da mummunan laifin da ta aikata yana kallon fuskar ya kakan tamkar ita yake yi wa maganar ya ɗora da cewa ki je gida akwai buƙatar ki sake samun ƙarin tarbiyya irin ta masu hankali da cikakkiyar koyarwar islama ko ɗaya ba zan iya sake jimirin ɗaukar salon haukar da kike yi ba ki tafi gidan ku sofi ya furta hakan da budaddiyar muryar da ya sa kuka ta howa ya kaka da sauri ta shige cikin jikinsa tana zagaye shi da hannuwanta matsanancin tsoro na ɗarsuwa a ranta ganin ɓacin ransa mai tsanani irin wanda ta daɗe bata gani ba ga sofi kenan matar son sa da ita ce ta kora ta kora ta a ina ga ita kuma da ta yaga kayanta da kanta watakila idan ya gama da sofan ya dawo kanta shikenan hajja ta jawo mata hannunsa da ya sauke a bayanta yana ɗan bubuga ta alamun rarrashi yasa ta ji natsuwa ta fara da mata da saurinta ta ɗago kanta tana kallon fuskarsa da shi ma ita yake kallon za ta yi magana ya hana ta ta hanyar jan hannunta zuwa hanyar ɗakin sa ba tare da ya ce ƙala a ɗan tsorace ta bi sashen sofi har lokaci tana na a tsaye inda take tamkar an dasa ta kallo ɗaya tewa fuskarta ta yi saurin janye idanunta tana jin yadda zuciyarta ta doka da ƙarfi babu shakka ta hango wani lamari mai kaifi daga cikin idanun sofi da suka tara suka tara ruwan hawayen da ba su kai ga zuba ba ki tafi tare da tare da dabban da kika kawo min gida ba na so na fito na ganku daga ɗayanku dr hamza ya furta hakan kafin su kai ga shiga ɗaki wani irin tsuma jikin sofi yake so take yi Allah ya kawo wani ya wanka mata marin da zai farkar da ita daga mummunan mafarkin da take yi Dr. Hamza ne da kansa yau yake cewa ta fita ta bar masa gidansa razanar da ta tsinka mata <clears throat> razanar da ta tsinka mata gudun gudan jinin jikinta bai wuce dalilin korata ta ba akan wannan kucakar yar gudun hijirar yar talaka yar ƙauyen ne Hamza Hamzanta ya kore ta kai ina a ƙarya ne lokaci yayi da za ta farka daga gyangyaɗin da take yi da har yasa ta yi saken da wankin hula ke shirin kai ta tsakar dare akan yakaka ihu take son kurmawa amma tana ganin a halin take ciki babu lokacin ihu da gudu ta taka ta hau sama ɗakinta makullin motar ta kawai ta ɗauka sai fa wani siririn mayafi da ta rufa a kai ta fita daga gidan wani irin gudu take yi akan titi da ya zarci ƙa'ida, tana yi tana dukan kanta da hannunta ɗaya lokacin da ta shiga gidan su kai tsaye falon momi kori ta zarce wacce bata san da shigowarta ba sai da ta ji ana mata ana rotsi a falo ta yi yunkura daga kwanciyar hutun da take yi akan gado ta fito tana cewa me haka me sauran kalmomin sun makale ganin yarta Sofiya ce take mata wannan aiki aika aikar duk ta farfasa mata shoe glass dinta da gudu ta karasa tana rikota amma sofi sai sake fizgewa take da alamun fita hayyaci a tare da ita hankali tashi take kiran sunanta sofi safiya ke safiya me haka?" kin yi hauka ne don ubanki na ce hauka kike yi ganin ta ki saurara ta yi sa momi kori ta cire hannunta ta wanke ta da marin da ya sa sofi wani irin juya a fusace ta tunkuɗa momi kori ta yi zaman dirsha a kujerar gefenta momi ki rabu da ni wallahi sai na tarwatsa rayuwar yarinyar nan yadda nake tarwatsa wannan show glass din naki wallahi sai na kashe ta kafin ta kashe min aure ta raba ni da Hamza a ƙarshe ta sa bakin ciki ya kashe ni wani irin kallo momi da take binta da shi da yake nuni da zunzurutun takaicin da take cike da ƙyar ta buɗu baki ta ce yanzu nan ke dan ubanki akan kishiya kike wannan baukar akan kishiya kike mini wannan danyen aikin kika yi min wannan barnar sofi to billahi azim sai kin biya kudan abubuwan duk da kika rotsa don buhun ubanki miƙewa ta tana jin gara ta bar gurin kafin zuciyarta kafin zuciya ta ta ta jawo ta ta fara kimarta tana barin wajen sofi da take tsaye ta silale jabar ta zauna a ƙasa kafin ta saki wani irin ihu da farkon sa kururuwa kafin ya kafin ya miƙa da wani irin kukan da yake sikewa ta makogwaranta